فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكا بودياتا تفتك ألا ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha tara ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga Ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran gajerin tafsirinmu na wannan wata wannan shine majalisi na ashirin da ɗaya mun kwana a jiya a kan aya ta casa'in da biyu inda Allah maɗaukaki yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim Allah maɗaukaki yake cewa lan tanalul birra ba za ku taɓa samun aljanna ba albirru a wannan aya ta zo da ma'anar aljanna kamar yadda shekul mufassirin imamu ibn jaririn tsabari ya fassara wannan aya a cikin tafsirinsa ga wannan aya a cikin wannan sura ya rawaito daga wakilu daga amru bin maimun akan cewa fassarar wannan aya albirra anan ana nufin aljanna wanda imamu ibn kathir ya gawo a ƙarƙashin wannan aya hadisi ruwaya daga imamu ahmad hadisin anas ɗan malik lokacin da abu talha yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya saukar da wannan kaya, lan janalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kuma ni a garin Madina na fi kowa yawan bishiyar dabino yana da gona wanda ake kira bairuha ya ce ya ba da wannan gonar cikinta akwai bishiyar dabino guda ɗari shida ya ba da ita bi sabilillah ya ce na miƙa gare ka ya ma'aikin Allah ka ajiye ta inda Allah ya nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace naji abin da ka faɗi amma ni ina gani ka ajiye wannan gonar ya zama waƙafi ga 'yan uwanka na jini da 'ya'yan babbantinka su zama suna moran wannan gona sai zama waƙafi idan mutum ya ba da wakafi a musulunci ta fita daga mallakarsa wanda shi ne asali na farko baya cikin mallakarka in ka ajiye abu wakafi Sa'annan na biyu kai ba za ka iya kyauta da wannan abin ba kuma na uku ba za ‘yan uwanka da ‘ya'yanka ba za su gaje shi ba sannan kai ma ba ka da gananta duk da kai ne ka ba da wannan aikin ko ka ba da wannan fili ko wannan gida ko wannan wato gona ya fita daga huruminka ba naka ba ne saboda ka koda ka mutu ƴaƴanka ba su da hurumi su zo su ce gadon babanmu ne a babu ba su da wannan wannan shi ne karatu akan wakafi malamai suke cewa shurutul waqifu shurutul waqifi sharadin wanda yayi waqafin kayan na farko an ya kuna malikan shi ya mallaki abin abinda ba naka bane baka da iko ka ce kai waqafi ne kaman da bayi da hurumi ya saboda babansa ne fi kowa dukiya a garinsu ya ce ya ba da gonar mahaifinsa na wuri kaza wakabi ba hurumin zamani, saboda ba na zamani. na biyu sharaɗi an ya kuna aƙilan ya zama mai hankali ma'aukaci ba zai iya zuwa ya ce na ba ku kaza ba sannan ya kasance baligan ya zama baliki yaro karami kaga bai mallaki hankalinsa bai san abin da ke masa ciwo ba sannan abu na uku an ya kuna hurran ya zama ɗaba bawa ba saboda shi bawa duk abin da ya mallaka na uba gidansa ne to bawa bayi da hurni ya ce ni na mallaki kaza na ba da shi wakafi saboda shi bawan da abin da ya mallaka tun na ubangidansa ne ba yi da wannan hurumin na hudu ko na biyar an ya kuna muhtaran kai da kanka ka zaɓi yin hakan ba an cirsa sakamakon to idan wannan ya cika to ya cancanci waƙafi a karɓa daga gare ka shi kuma shurutul mawquf sharadin abin da aka ajiye cewa an ba da shi fi sabilillah an ya kuna maaluman wannan abin ya zama sananne an san shi yanzu kai ne ka mallaki ababai da yawa gona kaza gida kaza fili kaza motoci kaza da kaza da kaza da kaza yanzu misali kana da motoci da yawa a gidanka sai ka ayyana wata mota a ciki misali bus ce sai ka ce wannan bus ɗin na ba da tawakafi a masallaci kaza saboda suna da wurin da ake wanke gawa a dinga ɗaukan masu wa'anda suka mutu ana kai su makabarta da shi to yanzu daga ranar da ka ayyana wannan motar wajibi ne matanka su sani cewa ba ka bace kuma yau ta fita daga ka. sannan ƴaƴanka su sani cewa wannan abin da ka ayyana ya fita daga hurumunka yanzu baya cikin dukiyarka sannan in kana da lauyoyi ka sa su su rubuta wannan dukiyar ba ta ka bace ta fita daga mallakanka ta koma mallakan masallaci kaza ko makaranta kaza ka ayyana musu wakafi ne sannan kuma idan ka ayyana abin sharadi kan ya kuna mubahul manfa'a wannan abin ya halatta a amfana da shi misali sai ka gina hotel wanda karuwai ke zama sai ka ce ka ba makaranta na islamiyya kaza ka ga wannan ai haramun ne ko to wannan wakafin bai yi ba saboda wannan wurin wuri ne na abin da yake haramun ai abin da suka tara na dukiya baya halatta kai a karan kanka haramun ne to me yasa zai zama sai dai in ka rusa wurin ka ba da wannan filin a matsayin ka ba da wannan ko kuma ka kori masu harkar ka sallame su ya koma ba kowa a ciki sai ka ce ka bada su a nan ne yake zama halaliya amma suna ciki a ce ka bada don amfanin ya zo gare su baya halatta saboda nan wurin haramun ne sannan shurutu siga ko kuma shabku siga sharadi na sigar da kai shine ka ce dukiya ta ta wuri kaza na ba da ita waƙafi ga makaranta kaza ka gwanna siga kenan sigar waƙafi amma idan ka ce ka ba da ita kyauta ga makarantar Ka ga makaranta na da hurmi yanzu ta zama mallakanta yanzu kuma ta fita daga gare ka ka ga ba fi ka bada ba ka bada ita kyauta ne yanzu ya rage ga makaranta ta yi decidin me za ta yi da wannan wuri ya ba ka da hurumi kuma tun da kyauta ka bada kuma ba ka da hurumi ka dawo ka ce ka fata saboda maza Allah ce al'aidu fi hibatihi la'a'idi fi qaidihi wanda ya koma ya yi kyauta ya dawo da kyautar kamar misalin mutumin da ya yi amai ya lashe amin. shi ne Allah ƙa'idu fi hibatihi kal'a'idu fi ƙa'idu shi ne wanda ya yi kyauta ya dawo da kyautar kamar mutumin da ya yi amai ya lashe aman bi ma'ana ka lashe janti ko to haka idan ka yi kyauta ka ba mutum wani abu kila kun samu rashin jituwa da wannan mutumin sai ka ce ka ba to kamar ka yi amai ne ka lashe aman saboda haka in ka ba da kyauta wannan ya fita daga kyau ya zama kyauta amma wakafi shine da. su kansu ba za su gaji wannan wurin ba sai dai za su amfana kuma kai ladan zai ci gaba da zuwa gari ka wannan ya samu asali a cikin hadisi ingantacce wanda imam muslim ya rawaito sai na umar ɗan khattab an masa kyauta daga cikin abin da ya samu a khaibara gona ne fili ne sai na umar yake cewa ya rasulallah lam usib malan qat huwa anfasu indi min fahmi alladhi huwa li khaybar ban taba samun dukiya da take mafi tsada a wurina ba kamar kafan da aka bani a yakin khaybara na mallaka fama ta amurni bi ya ma'aikin Allah me kake umurta ta in yi da wannan dukiyar ina so in ba da ita bi sabilillah qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce masa habbis al-asal wa ka tirke asalin shine gonan ka ba da ita wakafi amfaninta kuma sai ya zama na cewa yana hayyafa bi ma'ana kana samun ladaddaki akan ababen da zai fitar na kayan marmarin da aka shuka a gonar ba yana fitowa ba to idan aka fitar da shi kaga harkar lada ne kake samu a kansa yanzu misali sai ka gina masallaci ko kuma ka gina makaranta ko ka gina asibiti sai ka ce ka ba da shi daman masallaci ka gina daman ka gina wa al'umma ne fi sabilin lahi haka da hurumi a kansa makaranta kuwa idan ka gina za ka iya mai da shi waƙafi shi ne ka ce wannan makarantar da na gina na ba da ita wakafi ga al'umma bi ma'ana ta zama makaranta ce ta al'umma wanda za su amfana ne kuma idan ka sa ta a matsayin wakafi babu wani daga cikin 'ya'yanka da zai zo ya ce ai babana ne gina wannan babu wata daga cikin matanka da za ta zo ta ce mijina ne ya gina wannan ya fita daga mallakan mijinki ya fita daga mallakan mahaifinka yanzu ya zama makaranta ta al'umma sai zama na cewa ana kulawa da yanayin yanda makarantar za ta ci gaba da gudana matukar makarantar nan na nan to kai ma kana samun lada ila yawmin qiyama shi kuwa za ka iya yin waƙafi mu'akkad kuma kana iya yin waƙafi mu'abbad waƙafi mu'akkatan ka ce ni kina da wadata na ba da wannan makarantar fi sabilillahi waƙafi matuƙar ina da rai duk wanda zai so ya yi karatu karatu firi ne ni zan dinga biyan kuɗin karatu ina biyan malamai kaga wannan wakafi tun kake tun lokacin da kake da rai har zuwa lokacin da baka mutu kana samun ladansa to idan ka mutu kuwa yanzu ya rage ga 'ya'yanka su cika maka burinka da kake da shi akan makarantar in sun ga dama su ce to tun da mahaifinmu yana da burin samun lada ne to mun bashi wakafi gare sa har zuwa ranar tashin alkiyama shi mahaifinku zai samu ladan kuma za ku samu ladan tun da daman wakafin da ya yi mu'akkat ya yi ya yi wakafin zuwa wani lokaci ƙayyadadde matuƙar yana da rai haka gida saboda kana da tarin dukiya masu yawa sai ka ce kana da estate estate din nan kuma akwai gidaje guda ɗari biyar a ciki kana da wani estate a wani gari shi kuma estate din akwai mutane dubu ɗaya kana da estate a wani gari shi ma estate din akwai mutane dubu sai ka ce na ɗari biyar din nan ka mutanen da ke ciki galiban ka lura ba su da galibu talakawa ne suka fi yawa saboda haka ka mai da shi wakafi gare su matukar kana da rai har zuwa lokacin mutuwarka su ba za su biya su ba kaga za su ci gaba da zama ne har zuwa lokacin da Allah zai mallaka wa kowanne daga cikinsu abinda zai mallaki nasa sai ya bar gidan duk wanda zai zo ya shiga in dai talaka ne to zai zauna ne furi baya biya in kuma ya samu dukiya shi kuma ya je gina nasa sannan ya bar wajen kaga shi ma wannan wakafi ne sai dai yana karewa ne ranar da kaba duniya ya rage ga kuma 'ya'yanka in sun ga dama su ce to da mahaifinmu yana da burin gudanar da hakan bari ya ci gaba da hakan to kaga sanin wannan zai taimaki waɗanda suke da burace-buracen yin wakafi idan kun yi ku nemi shaidu na farko lauyoyinku musamman mawadata ku sa wannan wuri baya cikin mallakata saboda haka kada wata rana wani daga cikin 'ya'yanku ko matanku su zo su ce ai mallakan mahaifinsu ne a ba su da yake nan na biyu waɗanda za su kula da shi ya zama na cewa sun rubuta an sa hannu mallakan nan su ma ba za su bace kuma babu wani a cikinsu da yake da hurumin ne su da ita nan shaidu daga cikin al'umma su tabbatar da wannan abin ba mallakan wani daga cikin wa'annan ba ne su ne an ɗaura musu ragaman kulawa da shi to za su iya amfana da shi to idan aka yi haka kaga Allah ya taimake ka wannan abin sai ya ci gaba da gudana in makaranta ne in asibiti ne in gida ne haka zai ci gaba da gudana shi za manzon Allah ya gaya wa sayyidina Umar ya tirke tushen bi ma'ana filin abinda ake samu na amfanin gona idan an cire an siyar dukiyar za a ci gaba da amfani ne da shi wajen yi wa addinin Allah hidima kaga kana da wannan lada sai Allah madaukaki yace kullu ta'ami kana illan li bani isra'il a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullu ta'ami kana hillan li bani إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى هل إلى يوم yana bayani ga nasarar najiran da kuma yahudawan madina dalilin saukan wannan aya shine hadisi ne ingantacce wanda imamu ahmad ya rawaito daga abdullahi dan abbasin dalilin da ya sa allah ya saukar da wannan aya abdullahi dan abbas ya ce habarat isabatun min al-yahudi nabiy Allah sallallahu alaihi wa sallam faqalu wasu tawaga na yahudawa sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce حدثنا عن خلال نسألك عنهن ka gaya mana akan wasu ɗabi'u wanda za mu tambaye ka a kansu la ya'lamu hunna illa nabiyun ba wanda ya san wa'annan ɗabi'un sai annabi Ƙara sai Allah ya ce saluni amma shi'tum ku tambaye ni duk abin da kuka ga dama walakin ij'alu li zimmatallah sai yake sai dai mu yi alƙawari. da Allah tsakaninmu da ku wama ga Yakubu ala bani da alƙawalin da annabi ya yayi da ƴaƴansa akan cewa za su dawo da ɗan uwan annabi yusufa lokacin da suka zo suka ce ka ba mu shi aro mu tafi da shi za a cika mana ma'auni ya ce to lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhata bikum ba ku ji ba sai kun alƙawali da ni ku yi mana alƙawali da Allah cewa za ku dawo min da shi saboda ɗan uwansa wansa ma haka kuka yaudare ni na ba ku shi kuka dawo kuna kuka kuka ce ya mutu to ku yi wannan alkawalin ni da ku yadda annabi yaqub yayi ga ƴaƴansa la in ana haddathukum shay'an fa araftumuhu la tutabi'unni ala al-islam in na ba ku labarin cewa tambayoyin nan da za ku yi za ku ni ku musulunta qalu zalika laka suka ce eh mun baka daga jin maganan ka za akwai yaudara a ciki ai ya kamata su ce na'am ko za mu yadda mu bi ka sai suka ce e mun baka kaga akwai lauje cikin nake shikenan sai manzon Allah ce qal fasaluni amma shi'tum sai ce to ku tambaye ni akan abin da kuka ga dama qalu akhbirna an arba'i khilal ka gaya mana siffofi guda hudu أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه كباب الآباي وانا شني النبي إسرائيل يعرف ذا وكذا شيني النبي عقوب wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli yaya maniyin ɗa namiji yake kuma yaya maniyin kyamace yake wa kaifa yakunu zakaru minhu wal unsa kuma ta yaya ake samun ɗa namiji kuma ta yaya ake samun kyamace a wajen saduwa wa akhbirna kaifa hadha an-nabiy al-ummi fi nawm ka ba mu labari wannan annabin na larabawa wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba yaya yake bacci ka gaya mana wato karan kansa ya ba da labarin kansa wa man waliyuhu min al waye mala'ikan da yake kawo mai sako daga Allah daga cikin mala'ikun Allah ka gaya mana fa aqadha alaihim al ahad sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗau alkawali da su la'in akbarahum la yutabi'unnahu cewa wallahi in ya gaya musu za su bi shi faƙala أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى maza Allah sai ina gama ku da wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa hal ta'lamuna na isra'ila mariba maraban shadidan shin kun san cewa annabi yaqub shine isra'ilu yayi rashin lafiya mai tsanani wa tala saqmuhu sai rashin lafiyan ya tsawaita bai samu waraka ba fa nazara lillah sai yayi alwashi tsakaninsa da Allah shi annabi yaqub la'in shafahun Allah in har Allah zai warkar da shi min saknihi daga wannan rashin lafiyar la a ahabba sharab ilayhi wa ahabba ta'am ilayhi sai ya haramta wa kansa mafi kyawun wato mafi soyuwar abinci da abin sha zuwa gare sa وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل shi annabi يعقوب abincin da ya fi so shine naman raƙumi wa a haɓa sharabi ilaihi albanuha kuma abin sha da ya fi so shine nonon raƙumi yafi fi son cin naman raƙumi kuma yafi son shan nonon raƙumi faƙalu allahumma na'am wannan yahuda suka ce eh gaskiya ne ka ta amsa haka ne qala allahumma shahad alaihim sai manzo Allah ce to ya Allah kai shaida a kansu su da kansu suke tambaya kuma na ba da amsa kuma sun tabbatar da gaske ne wazan ba yahude ba yahude wa qala anshudukum billazi billazi la ilaha illa hu sai yace na ina gama ku da ubangijin da babu abin bauta da gaskiya sai shi allazi anzala taurata ala musa wanda ya saukar da taura ga annabi musa hal ta'lamuna anna ma ar-rajul abyad ghalid shin kun san cewa maniyin da namiji fari ne mai kauri wa ma al-mar'ati asfarun raqiqun kuma maniyin kyamace a ne kuma mara kauri fa ayyuhuma ala kana lahu alwalad wa shubhu bi idnillah sai manzo Allah ce wanda ya fi yawa a wajen saduwa Allah ya kaddara ɗa yana zama in namiji ne maniyin ɗa namiji ya fi yawa zai zama ɗa namiji kuma ya yi kama da ubansa in kuma maniyinta ne ya fi yawa a wajen samun cikin kuma Allah ya kaddara ciki a ciki za a samu mace mai kama da uwarta amma da izinin Allah Kalu na'am suka ce e gaskiya ne haka karatun yake qala allahumma shahad alaihi. Maza Allah ce ya Allah ka yi shaida a kansu sun shaida abinda suka mun tambaya na da amsa wa kwana ce manzo Allah ce anshudukum billadhi anzala at-taurata ala Musa ina gama ku da wanda ya saukar da at-taura ga annabi Musa hal ta'lamuna anna hadha an-nabiy al-ummi tanamu 'aynahu wa la yanamu qalbuhu wa tarwaya yace wa qalbuhu yaqdan shin kun san cewa annabin mutanen da ba iya rubutu ba ba iya karatu ba su ne larabawa idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take kaga dukkan mu nan in mun kwanta da idan da zuciya duk kullewa yake saboda ka ba ma sanin me muke yi shi sa in kai bacci ma wani lokaci ma har mutum zai iya yin hutu wani lokaci har da tusa amma bai sani ba saboda ne zuciyarka a kunne take saboda zuciyar tana da alaka da kwakwalwa kuma tana da alaka da ido idan zuciyar a farke take in wani abu ya faru za ka iya ganewa saboda zuciyarka a barke take to amma da yake dukkanmu zuciyarmu a kunna take in kai bacci, ba ka sanin me kai sai dai a ce maka wani da kake barci kayi kaza ba ka sani ba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'jizarsa Allah ya ambace ta a cikin addaura idan sa ne a yake bacci amma zuciyarsa a farke take shi sa in manzon Allah ya tashi daga bacci baya sake alwala wucewa yake je sallah shi sa Abdullahi dan Abbasin ranan da ya zo gidan manzon Allah yana ta burin ya ga yadda manzon Allah ke sallar dare sai aka aike shi je gidan sai ranan ya fada yana ɗakin gwaggwansa maimuna manzon Allah yana ɗakin abdullahi dan abbas yana yaro ya ga to faduwa ta zo daidai da zama sai ya ya je da daddare da ya je manzala ce to kai bacci da safe ka koma gida sai ce yawa sai sa ido ya ce ina ta kintata manzan Allah na farkawa ya ce sai ya sa bayan hannunsa haka sai ya goge idanuwansa guda biyu haka ya mutsike idansa ya ce ni ma sai na sa bayan hannuna na mutsike idona ya ce sai mazan Allah ya karanta ayoyi goman karshe na surati Ali Imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab har zuwa karshen ta yace da yake shi ma alaran mani yaro ne shi ma sai ya rairayo su yace manzon Allah kawai sai ya tashi kabbara Allahu akbar ya fara sallah to shi da yake yaro ne sai je yayi alwala da ya zo ina ma muke tsayawa a gefen liman sun ana sallah dama shi sai ya tsaya a hagun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yaro ne Abdullahi dan Abbas sai ce sai manzan Allah ya kama kunni na haka sai ya dawo ni ta baya sai ya dawo da ni damansa kaga yana ba da labari ne ko to kaga tanamu ainahu wa ya yaqran saboda manzo Allah bacci idan sa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke yake duk abin da yayi ya sani saboda haka kaga shi kuma al wika'u sah manzo Allah ya ce idanuwa su ne matsauri ga dubura fa'iza na matil ainani istasalakal wika'u idan idanuwa guda biyu suka yi bacci sai igiyar da ke saure dubura sai ya saki shi sa mutum zai iya dusa ma mai sani ba saboda ido ke kwantoli din dubura to kaga shi sa idan ya yi wani ma in ta yi nauyi sai ka ci ka saki bom baka sani ba na gefen ka ne zai cewa na baka yi dusa musamman in ana tarawi ana ta ta'azzuri ko zai ce kai wani baka yi dusa sai ka sake alwala shi zai ce a ah, yace wallahi na ji a lokacin da kai tusa to daga nan ne zai iya yadda amma saboda shi yana ganin ai bai yi bacci ba ka san me gengedi akwai mutu kana gengedi zai ce ah, ni ba ban gengedi ina ka za ka yace mun hmm, bai yi ba to komai zai iya faruwa bai sani ba saboda ne a ɗabi'ar da Allah ya yi ka inda idanuwa ka sun yi bacci to ka kullewa take ba ka sanin me kake to amma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin mu'jiza ta to gashi nan manzan Allah ya gaya musu siffansa a cikin at-taura to me ya kamata su yi sai yahuda wannan suka ce qalu allahumma na'am suka ce eh gaskiya ne haka ne yanda ka faɗi allahumma shahad sai manzan Allah ya ce to Allah kai shaida su suka yi tambaya kuma na ba su amsa qalu wa anta al'an fahaddithna man waliyaka min al-mala'ika to mu yanzu ka gaya mana waye ke zuwa maka daga cikin mala'ikun Allah yake ka maka wayi anan ne nufariquka aw nattafiqu ma'ak anan ne ko mu yadda da kai ko mu barambara fa inda ha nujami'uka aw nufariquka ko mu haɗe da kai mu bi addininka ko kuma mu ce ba za mu bi ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ƙara inna waliyi jibari, wanda ke kawo mun wahayi shine mala'ika jibrilu walam يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه Allah bai taɓa aiko na annabu ba, face mala’ika Jibril ke kawo mai wahayi. Imana ba ni kaɗai ba, duk annabawan Allah ranka ta kaɗinsu, har annabi Musa mala’ika Jibril ke kawo masa wahayi. Kalu in jaha nufari sai suka ce ah, mu nan ne za mu raba jaha da kai laukana waliyuka gairahu lataba'naka da wanda ke kama wahayi walinsa ne da abin bi ka a wata ruwaya suka ce laukana mika'il ko israfil la'aman na bika da mala'ika mika'ilu ne ka ce shi yake kama ka wahayi ko israfilu to za mu bi ka amma tun da ka ce mala'ika jibrilu ne fa innahu aduwwan lana mu mala'ika jibrilu yin mu ne sai Allah ya saukar da kul man kana aduwwan li jibrila ka gaya musu duk wanda ya ce makiyi ne ga mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah shi fa mala'ika jibrilu shi ya saukar da wahayin nan a zuciyarka da izinin Allah kuma ƙarya suke yi kaga sun san amsar kuma ba za su bi ba to shine sai Allah ya ce kullu ta'ani kana illan li bani isra'ila dukkan abinci da halal ne ga annabi yaqub illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi banda abinda annabi yaqub ya haramta wa kansa me annabi yaqub ya haramta wa kansa shine cin naman raƙumi da nonon raƙumi menene Allah ce min qabli an tunazzala at-taurat kafin a saukar da at-taura annabi yaqub ya zo kafin zuwan at-taura at-taura kuwa an haramta musu cin naman raƙumi da nonon rakuni amma da halal ne da halal ne annabi isra'ilu shine annabi yaqub shi ya haramta wa kansa dalili ba wai Allah ya haramta mai ba yayi alwashi ne a wurin Allah in Allah ya warkar da shi saboda yayi rashin lafiya ya tsawaita bai samu waraka ba sai ya ce to ya Allah nayi alwashi in har ka warkar da ni a ɗan tsakankanin nan zan haramta wa kaina mafi soyuwan abu gare ni shine naman rakumi ina son sannan kuma nonon rakumi ina son saboda naman rakumi magani ne ko shekaran ka dubu a duniya in ka ci zai maka aiki a jiki jan nama ai mutumin da ya wuce sittin daga sittin zuwa sama kaga ai ana hana shi kan jan nama ko saboda ne kashi da makamancin haka to amma banda naman rakumi ko shekaran ka dubu in ka ci zai maka amfani a jiki ko zai cutar da kai ba sa'an nan kuma nonon rakumi ko shekaran ka dubu in ka sha zai maka amfani a jiki to amma banu isra'ila daga baya Allah ya haramta musu bayan an saukar da attaura amma kafin zuwan attaura halal ne komai za a iya ci akwai abubuwa da yawa da Allah ya haramta musu saboda yawan tambayoyi na ta'annuti da suke yi wa annabawansu sai Allah ya haramta musu to shine Allah ce min qabli an tunazzala at-taura sai Allah ce kun ka gaya musu su yahuda wannan da suka zo suna maka wannan tambaya fa'tu bit-taurati ku zo da at-taura mana atluha ku karanta ta a nan in kuntum sadiqina in har da gaske kuke maganan nan da kuka ce mala'ika jibrilu makiyinku ne kuma ba shi Allah yake ya aiko wa annabi Musa ba ku zo ku karanta ta in har da gaske ne za a gani cewa mala'ika jibrilu ne ke kawo wa annabi Musa wahayi ƙarya kuke yi da kuka ce ba shi bane in kuka karanta ta ai za a gani ku zo da addauran ku karanta ta za a ji bayanai daga Allah wanda ya a cikin addaura cewa annabi Musa mala'ika Jibril ne ke kawo masa wahayi kariya kuke yi ba Isra'ilu bane ba Mika'ilu bane ne ku ce ai mala'ika Jibril makiyinku ne saboda shi baya zuwa sai da bala'i saboda ku ba ku shi kaga su so wanda suke so su wanda suke ki haka kurun suka ce wai ai bala'i mala'ika jibril ne ke zuwa da bala'i saboda haka su ba ruwan su da shi duk wannan hasada ce saboda manzon Allah ba bai hude bane duk wannan shine kawai suna wato misali a ce idan ba a sanka ko ruwa ka shiga sai a ce ka da kura to shine abin da suka yi ba sa kaunar manzo Allah saboda shi ba jinsin yahudawa bane su kuma sun yi burin a ce annabta ta fito daga jinsin yahudawa to shine dalilin suka ce a su mala'ika jibril makiyin su ne ba ruwan su da shi to shine Allah ya ce musu in har da gaske ne su zo da attauran su karanta inda Allah ya ce mala'ika jibril makiyi ne kuma ba shi ya kawo wa annabi Musa wahayi ba sai Allah ya ce faman iftara ala Allah alkaziba to ana gargadi ga yahuda wannan duk wanda ya kago ƙarya ya jingina wa Allah ya ce annabi ya ce mala'ika jibrilu makiyi ne ga Allah ba mala'ikan Allah ba ne kuma ƙarya ne ba shi yake gawa annabawan Allah rankata su wahayi ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce min ba'di zalika bayan wannan bayanin da kuka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku ababen da ke cikin taura kuma kuka karyata shi fa hubu humuz zalimun waɗanda suka yi haka suna daga cikin azzalimai wanda suka zalunci kawukansu suka iya da maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kaga ana magana ne da wa yahudawa da suka zo suka karyata manzo Allah Ko haka shi ma musulmi ɗalibin ilimi ko malami ga gaskiya nan saboda ƙila wani mai kuɗi, ƙila his excellency ko distinguish ko wani sanata ko shugaban ƙasa saboda ka rabu da shi ga gaskiya ka ki gaya masa to Allah sai ya kama ka da wannan laifi kana daga cikin azzalimai saboda haka ko da ka masa nasiha ba ka bukata ka je waje kana cewa mutane ko a wajen karatu na yi wa shugabawa na nasiha kakan su mutane musamman a Najeriya su sun fi so su ga ana tattakan gabanni a fili sai a ce malamin na duk duniya ba mai faɗin gaskiya irinsa wannan kuma ba daidai ba ne don maza Allah ya hana shi shugaba ana mai nasiha ne a ɓoye kuma kai da kake mabiyinsa ba a so maka san an masa nasiha in ya karɓa daidai in ma da ya karɓa ba shi dai malamin ya sauke nauyin da Allah ya daura masa in shi malamin ya ƙi gaya masa kuma yana kusa da wannan shugaban shi Allah zai turke ranar gashin kiyama a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi wanda kana da hanyar da kake iya haduwa da shugabawa ne ko gwamnawa ne ko sanatawa ne ko shugaban ƙasa ka ƙi gaya mai gaskiya to a nan kai Allah zai girke ya kama ka amma ni iri na ko kai irinka wanda ba ka da alaƙa da shi kuma ba zai tambaye ka ba saboda daman ba a ɗaura maka nauyi ba duk mai wa'azi aka ɗaura wa nauyi ya gaya wa shugaba gaskiya ba wanda shugaban in yana so ya yi magana da shi yana da hanyar da zai samu dama ya yi magana da shi shi Allah ya ɗaura wa wajibin ya yi masa nasiha ba kowane malami ba to mutane kuma ba su san wannan karatun ba in kana karatu ba ka tattaka za a ce ba ka faɗin gaskiya amma in dai ba ka yi tattaka za a ce to ka zama fans na social media ta duniya za mu yi faɗin gaskiya irin ka to wannan ba daidai ba ne ya saba wa aqidan alin sunna wal jama'a Allah ka shirye da mu na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne baya ga wata na iya cin sharuɗa a kan yadda zai gudanar da wakili ko menene ayyukan da zai yi in eh, sharaɗin da za ka bada shine yanayin sharaɗin da ka bada shi wakafi kaga an riga an yi bayanin sharaɗai da ake so kai dai in ka riga ka bada wakafi ka san cewa ta fita daga dukiyarka yanzu ba dukiyarka ba ce wannan dukiyar Allah ce bi ma'ana ka ba Allah wannan dukiyar to wajen da ka ba Allah ba kai tsarin ka kake so ba menene Allah ya ce a yi shine abin tambaya a nan sai a ce mene Kai da Abu Talha ya ce ya ce ya ce haitu araka Allah abinda Allah ya nuna maka kaga ba wai ra'ayinsa ba ko yace abinda Allah ya nuna maka to Allah sai ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sa wannan dukiyar wakafi ga 'yan uwansa da 'ya'yan babbansa bi ma'ana wannan dukiyar gonar duk wani dan uwansa zai shigo cikin gonar zai amfana da gonar salin alin lafiya lau ana ganewa amma ba zai gaji gonan ba amma kayan gonan zai iya iba ya je ya siyar ya yi amfani da shi an gane amma ba zai iya zuwa ya siyar da gonan a matsayin fasa ba kaga wannan sharaɗi ne ko to haka kai ma za ka iya ba da sharaɗin da in ka ba da ka mallaka ga waɗanda za su kula da hakkin ga abubuwan da kake so ga misali idan masallaci ne ka ce kana so a raya sunna ta manzan Allah ka ba da shi ne don a raya sunna to kaga duk lokacin da aka fara yin bid'a kana da dama ka ce a'a ni ban yadda ba saboda na ce a ra'ayi sunna ni ahlus sunna ne ban yadda da bid'a ba to za a iya canza wanda aka ba wakafin canza shi zuwa ga wani kaga wannan ba matsala Kana ganewa to ka ba da sharadi ga abin da kake so in kai ma daman bashan ne dan bid'a ne dan uwan su kaga sai ka ce a cigaba da bid'a yanda kaga shi dan bid'a ne yace a cigaba da bid'a to kaga bid'a sa shine ladan sa amma kai da kake ahlus sunna kake a cigaba da raya sunna kana so a raya masallaci bisa sunna to shi kenan duk ranar da liman ya kauce ya koma yana bid'a to kaga ya warware sharadin da aka bashi haƙƙin kulawa da masallaci to anan ne za a ce to ko dai ya dawo ya cigaba da sunna ko kuma a sauke shi a kawo wani kuna ganewa to a nan babu ne na'am sannan su ne ce idan sharadar wakafi din ba su cika ba ko manufa ita wakafi din ba su cika ba ko hanyoyin da za a bi na aiwatarwa ko rushewa a doka sharadan ba su cika ba? idan sharaɗar ya tafi ba cika ba kwanan zan ta zama ba da yiwuwa ba akwai hanyar da za a fi a doka a gyara ko a rushe ke idan ya zama na cewa ka yi sharaɗai kuma sharaɗan ba iri ɗaya da na wakati ba sai ka gyara sharaɗan ka bai da shi daidai da na wakati ko kuma abin da ka ba da shi a musulunce baya halatta kamar misalin da na kawo mana to irin wannan za ka iya gyara shi ka mai da shi daidai misali mutum ya taɓa gina hotel kuma irin hotel ɗin harka ce ta zanace-zanace da kawalanci ake yi da sauransu sai ya ce ya ba da shi ga masallaci kaza ko kuma ya ba da shi ga makaranta kaza kuma makarantar na islamiyya ne kaga dai ai ba za su ci gaba da gudanar da abin nan na wannan saboda haramcin da ke ciki sai a ce to na sallami wannan harkar da ake yi na miƙa ta kan cewa islamiyya ta yi wani hanyar da za ta dinga samun inkom ɗin da za a ci gaba da gudanar da al'amari na wannan makarantar kaga wannan lafiya lau ko kuma ya ce a'a yanzu ya kori masu wannan harkar sai ya ba da shi haya ana biyan kuɗi a ciki masu shaguna da makamancin haka to kaga a nan kuɗin da suke badawa sai ya ce wannan kuɗin ya mai da shi wakafi ga yara marayu a wannan anguwar da yake rayuwa misali anguwar rimi ko marafa ko kaza sai ce to duk wani yaro da babansa ya mutu ba yi da galibin da zai iya karatu na a je a nemo sunansa a shigar da shi wannan makarantar shi principal sai ya rajistansa yana karatu kyauta duk wani abin da ɗaya yake bukata daga karatu tun da makaranta mai kila zuwa sakandari? sai ka ce to har ya gama karatu da waye sa duk an biya masa to kaga wannan wakabi ne kaga abin da ya sama kuma idan akwai wanda zai dau nauyinsa kaga kai ka ba sa basic abin da yake bukata in kuma wajen na da fadi da kuma dukiyar na da yawan da za a iya yi har jami'a sai ka ce to yaron nan tun daga firamarinsa har zuwa jami'a wannan kuɗin da shagunan nan ke ajiyewa a biya musu kuɗin makaranta in sun gama a biya musu na jami'a kaga shi ke nan ka samu wakafi in shi ma ya tafi kaga sai a sa wani in shi ma wancan ya tafi sai a ƙara sa wani haka kaga ka haɓaka wannan al'umma yana da cikin amfanin dukiyarka ta amfanin al'umma kenan an tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye Allah ya fi so sai manzon Allah ce anfa'uhum linnas wanda mutane suka fi amfana da shi to kaga zuciyarka ta zama mai amfani kenan Allah ya sa mu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin fitausul fa'ala shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa da tabbaki gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙon ka ka kame hannayen ka kada ka ba su ikon kai da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan ka ba. Yan uwan mu da suke kowane sashi a wannan yanki da muke rayuwa a wannan ƙasa namu a arewa suke cikin wannan fitintunu na kidnappers da kuma bandit ya Allah mana roƙonka ka yaye mana su wa'anda suke ɗaukar ɗawainiyar wa'annan mutanen suke cutar da al'umma Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su in masu shirya ne ya Allah ka shirya da su wanda kuma alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su mu kuma ka kare mu daga su ka kare mu daga fitinarsu da sharrinsu ya Allah ka haramta haduwanmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su da ƴaƴa kangararru a cikin mu Allah muke roƙo ya shirya musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka fakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonsa ya azanta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama kutulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin wannan haƙƙi na bashi da ke kansu mu kuma ya Allah muna ka duk da zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗaura ya yanke iyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimaka wa abokan na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka tazurai a cikinmu da gwagware da titibirai ka azurta su da mata na gari su ma ka sa su zama mazaje na gari a gare su ‘ya'yanmu mata waɗanda ba su da maza da za su aure su ya Allah ka azurta su da maza na gari ka sa su ma su zama mata na gari a gare su ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nata da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo kama mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdaus al-a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk